Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare a yau Lahadi sha bakwai ga watan Disamban 2023. To bayan mun sha labaran duniya, Grace Alheri Abdul. za ta shigo da shirin kallabi. Amma fa kafin nan yanzu sai a sake gyara zama domin jin halin da duniyar tamu ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko Makeri. Ministan harkokin wajen Birtaniya David Cameron da takwararsa ta kasar Jamus Annalena Baerbock sai yi kira ga tsagaita buɗe wuta ta dindindin a gaza wata a wata sanarwar haɗin gwiwa da aka buga a jaridar birtaniya ta sunday times duk mun iya bakin kokarinmu wurin samar da shirin tsagaita wuta ta dindindin da zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa in ji 'yan diplomasiyar guda biyu samar da hakan cikin gaggawa na da muhimmanci kuma ana da buƙatar hakan cikin gaggawa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta faɗa a wata sanarwa yau lahad cewa a jiya asabar ma'aikatanta masu aiki karkashin shirin kiwon lafiyar majalisar ɗinkin duniya a asibitin shifa da ke arewacin gaza sun taimaka wurin kai kayayyakin aiki da suka hada da na'urori daban-daban da magunguna ma'aikatan sojan isra'ila ta faɗa yau lahad cewa dakarunta a jabaliya sun gano wata kofa a cikin ɗakin wani yaro da ke kai ga ramin da mayakan hamas ke ciki kana an watsa bidiyon kofar da aka gano a kan yanar gizo kasar rasha ta rasa kusan sojoji 350 a ukraine tun lokacin da ta kai mamaya kusan shekaru biyu da suka shuɗe a cewar jaridar da kiev independent jaridar ta ce babban hafsan sojan ukraine ya faɗa da sa'o'i 24 da suka gabata cewa an rasa sojoji 346 da saba'in da suka hada da mutane ko kuma sojojin da suka mutu 1,250

sai kuma jiragen ruwa wato da suka hada da manya da kananan 22 da kuma jirgin ruwa guda mai tafiya karkashin ruwa Birtaniya ta yi tsokaci a kan sanarwar da Rasha ta bayar a wannan wata cewa yankunan Ukraine da dama kamar Donetsk, Luhansk, Kherson da Saprosia za a haɗa su a cikin kuri'ar zaɓe ta shugaban ƙasa a watan Maris mai zuwa. An ƙara yankunan kuma a cikin zaɓen yankuna na Rasha da aka gudanar a cikin watan Satumba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau lahadi kasar chadi ta gudanar da zaben raba gaddama a kan sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda ake gani da wuya ya dinka baraka tsakanin gwamnatin sojin kasar da kungiyoyin adawa da ta haddasa rikicin siyasa da na tsaro a kasar da ke cikin kasashe mafi talauci a duniya hukumomin sojan kasar sun kira zaben da wani muhimmin mataki da zai kai ga gudanar da babban zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa wani da daddan alkawarin komawa ga tafarkin demokuraɗiyya tun bayan da suka kwace mulki a shekarar 2021 bayan kashe shugaba idris dabi a fagen daga a yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda Kun ji tsarin mulkin da aka shirya zai ba 'yan majalisun ƙananan hukumomi da majalisun sarakunan gargajiya a unguwanni cikakken iko da ma wasu sauye-sauye da za a gudanar amma wasu ƙungiyoyi 'yan adawa da 'yan tawayin ƙasar sun kira da ka a yi zaben ko kuma su ƙaurace wa zaben. sun ɗora ayar tambaya akan 'yancin gudanar da aikin hukumar zaɓe wanda suka yi watsi da sabon kundin tsarin mulkin wanda suka ce ba a ji ra'ayoyinsu ba wanda suke da ra'ayi na mai da ƙasar ta tarayya tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya faɗa a jiya asabar cewa ba za mu zaɓi jam'iyyar african national congress anc a takaice ba wadda take mulkin ƙasar a babban zaɓen sabuwar shekara jam'iyyar ta anc ta taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmayar samarwa al'umma afirka ta kudu 'yanci daga mulkin wariyar launin fata ita ce take mulkin kasar tun zaben farko da aka yi bayan mulkin wariyar launin wanda ya kawo gwarzon ɗan siyasar na nelson mandela akan karkar mulki a wannan lokaci jam'iyyar anc na fuskantar kalubaloli wani kuran jin ra'ayi a kwana-kwanan nan ya nuna tana yiwuwa ba za ta samu kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'u da za a yi a zaben baƙi ba lamarin da ya tilasta mata kafa gwamnatin haɗaka domin ci gaba da riƙe mulki zuma ya faɗa wa 'yan jarida cewa anc da shugaban ƙasa na yanzu sirrin ramaphosa suna yi wa wato farar fatan mulkin mallaka aiki ne zuma ya ce zai mara wa sabon jam'iyya baya wanda aka mata suna da reshen soja na anc wanda yanzu ya balle daga anc din a ƙarshe shugabanni daga japan da sauran kasashen kudu maso gabashin asiya sun yi bikin cika shekaru hamsin da kafa kungiyar kasashen na gabashin asiya da ake kira asiyan a takaice a wani taron koli a yau lahadi lokacin da suka jaddada tsinkayar kungiyar kan tsaro da tattalin arziki da kuma mutunta tsarin bin doka da oda yayin da ake fama da tankiya da china a kan tekun yankin. A gaida Baba ko Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirin kallabi. mata assalamu alaikum bar kamar da sake saduwa da ku a yau lahadi ta ukun karshe a shekara ta 2023 a wannan shiri na kallabi shiri ɗaya tilo da ya ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdul. Waiwaya aka ce maganin mantuwa, zuwa yanzu mun shafa makonni 38 muna gabatar da shirin tare da shirin na yau da ya kasance shiri na 39 bana. Sanin cewa ba dukan masu sauraro suka fara bibiyar shirin daga ranar farko ba ya sa muka ga ya dace mu kawo muku hirarraki da muka yi da waɗansu kalluba da kuma tuna muku da waɗansu batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Mata a Najeriya sun gudanar da wani gangamin lumana bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta yi fatali da ƙudurin da aka gabatar da zai ba da damar ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa. To a wannan lokacin na tuntuɓi wakiliyarmu mai ɗauko mana rahotanni a majalisar Madina Dauda domin sanin abin da kudirin ya kunsa da kuma tasirinsa ga matan ga bayanin da ta yi wa shirin kallabi. Suna son a basu kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun kasar da na tarayya da na jihohi. akwai batun 'yancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai waɗannan bukatun suna kunshe ne a ƙudurori biyar wato doka ta 35 36 37 38 da kuma ta 68 dokar farko ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa ƙudurin doka don samar da sharaɗin cancantar zama ɗan asalin jiha a najeriya da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin kuma shi kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila ya yi alkawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku To Madina ta hira da tsohuwar ministan mata ta Najeriya Hajiya Aisha Ismail kan wannan batun. inda ta fara da tambayar ta abin da ya sa su matan ba su fara neman wannan yancin ba tun shekarun baya sai yanzu ga bayanin nata. Ba haka ba ne ba wai mu nemi wannan yancin ba. Tun da aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan yancin. na tabbata za ki tuna labarin su fumilayo ransom kuti za ki ji labarin su gambasawa ba sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba ni kaina na tuna lokacin da nake rike da national commission for women sannan bai zama ministry ba a lokacin abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na najeriya kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu muka cika abuja ba su yi ba sannan lokacin baban gida suka fara kokarin gyara shi ma muka yi aka yi kokari lauyoyin najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba amma ba su yi ba kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry ɗin mata shi ma an yi wannan ƙudurin ba su yi ba babban abin zafi shine mazan nan su ne shugabannin najeriya su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya na cewa za su ba mata daga copenhagen aka ce ko sha biyar nairobi ashirin da biyar beijing talatin da biyar ai america da ta ranta ma hannu ai ba wani abu da bature yake cewa ratification ba idan ka sa dokan duniya a kasa hannu kana da niyya amma idan kai ratification yadda bature yake ci to ya zama dokan nan ga lauya a gabanmu a kanka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya general buhari yana shugaban kasashe ramta mana hannu na united nations child rights act shi kuma janar babangida yana shugaban kasa sanan shi ma president din yake eh, president najeriya shi ya ranta ma mana hannu kuma ya ratification na sido ne dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata ai ba yau aka fara ba kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar ɗinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu duka za ta gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu yi hayaniya duka amma a yau wai 'yan majalisar najeriya wai su zauna to wannan ma talatin da biyar din ya kamata yaushe ne nairobi ai ya kusa shekara ashirin lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan matsayi so babu mu nema ba ne duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai Hajiya Aisha Ismail tsohuwar ministan mata a hirarta da wakiliyarmu Madina Dauda. Za mu ɗora kan wannan hirar mako mai zuwa inda za mu nemi jin ta bakin waɗansu mata masu ruwa da tsaki akan wannan lamari. batun harkokin ilimi a ƙasar Ghana. Wani lamari da ke ci gaba da ciwa mata tuwo a ƙwarya a ƙasar. Inda bincike ke nuni da cewa ana ci gaba da cire 'ya'ya mata daga makaranta a yi masa aure yayin da waɗansu iyayen ma suke ƙin sa 'ya'ya mata makaranta baki ɗaya. To kallabi ya nemi sanin abin da yake janyo haka da kuma hanyar shawo kan wannan matsalar. Sunana Rukayya Ismail. Abin da nake da shi in fadi. Yo yaran mu na bacewa saboda shi wayan su yaran ma suka bar zuwa. Do yariya mace na zuwa maka school. Ita ke biyan school fees ta. Wani namiji yayi do yaran mu da yawa na university ana zuwa doke su suna kwana gidan maza ne fa ba school suke bawo. Mata ta san tana hostel ba ta wuri. Tana gidan namiji da safe ta zo su. Ina ganin wanga shine yayi sanadi. Eh abin da ya koma da ilimin mata kenan. Ya koma da Eh, mata baya to wani kuma na nan yayi tana cikin zuwa su da na da ilimi da ya kamata a bata ta je su she wani ya zo ya ce da ya aure ta sha ce ta ya aure don yana da kudi ta te ilimin ta ya bata kuma da ku yayin nan ku ta meke ta koda gidan miji ne ta te sukunta tana gidan miji tana zuwa su don ni na da diya mace tana su ne mata aure tana zakin mijinta ta yi ciki ta fi na karbi diyan tana zuwa su ta te ta zo ta shayar da shi yau tana gidan mijinta ta kare su tana aiki haifuwan ta fudu amma ku yi mini gafara ba ilimi na ba wayo na ba Allah ne wanda ya kiyaye mini ita don gaskiya ina iyakacin kokari na don tun gidan na ce eh wance Allah ya ce kaza na biya tace da ta su hosta na ce an dai ta ta hosta ban yada suna na Hasiya Musa hmm wurin su yaye mu suna gan kaman ka je school after all ka zo ka yi aure suna gan kaman why not ka ki je school ki zama gida ki yi aure suna gan kaman ko kin je school ko kin kai gaba so na mace an ce ko kin je school ko kin kai level nawa kin yi aure yasa suna gan why not ta yi aure ta zama da zuwa Ba amma kin ga da can can iya muskun ma ba su so amma daga bayan lokacin da ake wayewa duka shiga aji class ce ga kamar mata na dan yawa kan maza amma ya zo kasa sam sometimes peer pressure ne ce peer pressure ya manan shi tana gan kamar mu doke ni da abuya na ni na zuwa su abu yana ba ta zuwa su tana gan kamar abu na na end day wata fini why not ni ma in drop out from school in zo koyi in zo yi aiki aikin da take sometimes ba koyan aiki ba kinga maybe waran su mazaje ke ba su kudi kuma waran su excuse me to say being sugar daddies yeah <laughs> yawancin matan mu suna gan kamar na je school ko na je level 100 level 2 ko na kare ban samu aiki why not in drop out in zama gida ina gan kamar abuya nan gaba ta zuwa school every month kin gan ta je dubai tana tafiya garuka daban-daban waran su matan mu dewa suna duban kamar oh why not in bi abuya na abin da take yi ta, ta gwada min cikin ababen da take yi nima in yi. Wato idan na fahimce. Amma abin da su ma suke yi ba abin kirki bane don non namiji ya kira ka ya same ka ya baka 500 dollars. Ya ja ka ya kare ya rabu da kai su suna gani kamar bude n'a ma babu tana gani kamar in namijin ga kira na ya bani 100 dollars ko 2000 3000 bari in bi shi gobe ta bi shi in wani yarwanta na kusa da ita tana gani bari ni ma in bi ta. Bar su bar su kuwa so ni man bita abinda take samun nan ni man na bita muna yi ni ma na samu kina ganin wannan na daga cikin matsalan da yasa tun mata ke komawa ba da mazan duka yake koma baya don suna mai shi a kare university ba aiki kuma wajen suna nan ma suna zuwa university yaran matan da kansu ke bin mazaje suke biya ma kansu school fees yo shi ni ke bidan iyayen mu su sani don me shi ya mace na gaban ki ba ci ba sha ta dora zani ba ki ta meton da ta samu ba ta dora ba ki ta meton da ta samu ba wani namiji ke bata wannan na abuyan ke bata ta data da yanzu kuma su fi sufin da ya zo suke yi wani yaran matan no ke sponsor yan wayen su mata ta ce me kike bida na yi miki kuma ta yi mata ne abin da ta bata ta bata ta bata so shi ta bar suku ta biya buya abin da ya bari yaran matan mu da yawa suka bar zuwa su kenan kuma yau yaran matan mu da yawa na gida abuyoyi iyaye ba mu kula ba kuma mun manta kamar Allah ya tambaye mu wannan amana da ya ba wato yanzu abin da ke faruwa duka shine kowa na ganin in yi sukun ma ya ce nisa kudi ake nema to barin aje sukun nemi kudi don ko ba ta yi wala ba ta samu kudi amma akwai wayanda suka yi suka ci gaba cikin rayuwa eh akwai wadansu sun yi school sun game sun samu aiki mai kyau suna yi amma ba yawanci ba wayanda suka yi school suka samu aikin suke yi kadan ne akwai wayanda suka yi school da yawa ba su samu aikin yi ba suna tafiya so shi wannan yana gani bari in bar school iya samu miji ya aure wannan na gani bari in bar school ason tem bi da aikin yi amma yawanci mu yanzu ne suna samun wayo suna zuwa suna koyan aikin an hannunsu amma amma kadan ne kadan kawai wanda suke in 100% ne baka samu 5% da suke suke koya yake hannunsu do ilimi bude ido ne kin ganji kika ilimin makaranta lahira da duniyanki amma ilimin su duniya kada ne amfani mu ci shi duniya ilimi mata ya koma baya saboda masulolin da kuka bayyana ga yanzu ya za mu yi mu samu mafita wanga abin da kika tambaya ya fito ga mu iyaye don mu duba yonde masu saulare suna ji yaran mu da ke taso wannan tun gida mu muna ba su ilimi gargajiya da iyaye mu da ilimin musulunci da aka rene mu da shi muna renon yaran nan tun gida kuma mu na kansu makaranta ko da su sun je su ku yaro ya gane kamar kaza ko kaza karfafa wa iyaye mata gwiwa wurin sa yaran su suku na da amfani domin ma mun ga amfanin su Daya daga cikin fannonin da mata suka yi fice a jamhuriyar Nijar shine fannin waƙoƙi da wasannin kwaikwayo sana'a da ke cin kasuwa tsakanin kowane jinsi da kuma kowane bangare na duniya. Idan kika je jamhuriyar Nijar kika nemi sanin sunayen waɗanda suka fice a wannan fanni ɗaya daga cikin sunayen farko da za a ambata shine sunan Rashida da ake yi wa lakabi da Rashida alfaharin mawaka. To mun kuma dace Rashida ta bakunci shirin kallabi wannan makon. Ina nan a zandar nake kuma aiki na ina harkar waka. goma na fara waka. Ta kaka kika fara waka? To waka ni dai akwai wani da ake ce mishi haske M Muhammadu Kalami sunan shi haske M ake ce mishi kullum ina ganin shi a tele da wata uwa uwata yalla sunanta tana zuwa wuri shi ni ce ina ganin ku a tele kuna zuwa kuna harka waka ni ce a wurin wannan naku nake son in je in gani ni ce abin ni dai na burge ni ta kai ni haka dai ina zuwa dai ina leƙa ba su sanin ma tahiyata ke da inda Allah dai ce zaka ci abinci <laughs> sai ka yi shi mm. a hankali a hankali wata rai ce ke ba kuwa baki zawa ki yi waka na ce waka iyawa ne ya ce haka nan ma zo a gwada aikuwa da yi yake koyo mm. ki zo ki waka sai na yi wata ya gwada mini wani kiɗi in yi waka sama sai na yi eh me so na kamar matso ka ga taku na rashida <laughs> wadda waka ita ce na fara yi kenan dai da waka soyayya waka soyayya da ita na yi fara har suka so su sa mana rashida taku kamar rashida taku ce to mm. yanzu dai da na koma waka siyasa yi na bar wannan sunan na harka waka wai sunan waka da aka samu na soyayya sai na mm. koma rashida alfaharin waka to kuma daga nan waso kuma sai yaya aka yi halki kamar waka to wallahi daga nan dai a hankali yana sa na amshi duk wanda ya zo ya ce ga bakuwa ta ita za ta yi mana amshe ya riga ce kai ki ji tsoro waka ita a nan dai na fara gaskiya shi ya fara koya mini yadda ake preservoir mm. ina amshe ina amshe kai shi ma muke waƙoƙin soyayya da shi muka yi album daga Allah muka yi muka hada film mun yi mun mun yi san maso wani mun yi malika da kalifa mun yi harkokin film eh fina-finai hmm. muna harkokin fina-finai mun yi su wannan namu ne na kamfanin mu. Hmm. kuma duk wanda ya zo ina mishi amshi dai haka na kware daga amshin waka hmm. a haka na koyi yadda yana hannun fara ta ta kaina to da kika fara ta ki ta kanki ke kike rubutawa da kanki ke ki rera kayan ki ko koya ne eh akwai wanda nake rubuta da kaina amma duk yawanci waƙoƙin tare da ubannin gidana muke yi duk yawanci wata ran din ni ban da ma dama sai in ce ina son fuska haka kaza ina sa yi min waka kuma amma wasu ni nake rubuta kayana musamman ma na soyayya mm. na harkar siyasa sarai ana kama mana sama wasu ma yi mini ne ake yi mm. waƙoƙin siyasa to daga nan kamar su waƙoƙin kamar na na kina yin na nanaye da na soyayya ko kuma a'a duka ina yin waƙoƙin na yi hada na talla haka na kamfanin naka da na siyasa mm. duka kowanne yi nike yi a yanzu amma ni har kama siyasa na hiba ƙarhi amma kuma kowanne kin bambari ba mm. ina na ina yi to kamar da yaushe ne kika koma waƙar siyasa waƙar siyasa gaskiya ƙarhinta a zamanin shugaban ƙasa bazin muhammad da na bi shi muka kamfai a nan ne dai na goge bisa ka harkar waka siyasa mm. nake bin shi tun 2018 mm. a nan ne dai harkar waka siyasa na ba ta karhi har zuwa yanzu dai karhi na akan harkar waƙoƙin siyasa ne to kamar ita waka ta siyasa akwai wani da ya dora ki akan hanya ko kuma a ke ce kawai kai shirya abinki wallahi kawai ni ce na shirya abuna na yi eh, kuma da zamanin ada na yi waƙoƙin muhammad isu sabidade ban ba su ƙarfi ba sosai saboda ban saba ba da siyasa kwarai a lokacin can zamanin eh saba eh, saba ne ban kware ba eh. na yi mishi waka sai ban ba ba abin dandalin ya yi rinjaya ta eh. saboda harkar dandalin na ya yi rinjaya ta harkar fina-finai sai rinjaya ta yanzu dai ne zamanin bazin muhammad sosai yanzu dai kawai eh na kware bisa ka harkar waƙoƙin siyasa ni na jin daɗi ma a ce in yi su <laughs> to kamar kina iya gaya mana waƙoƙi wancan na soyayya kamar guda nawa kika yi ko kuma wacce ce kuma bakan da yake to waƙoƙin siyasa gaskiya wai waƙoƙin soyayya wallahi ni ban san ba iya adadin su saboda tare da madu ne muke madu haske m tare da shi ne muke waƙoƙin soyayya tun da kamfanin shi ne ah. kullum shi tare da ni da shi ne muke da yawanci kuma wasu in sun zo amshi ne nake musu ah. waƙoƙi in nace muke akwai ɗari biyu ma a ajiye na soyayya ba a ce saboda studiyon nashi ne ko da yaushe yana da yancin kuma yana da dama lokacin nan ba wani aiki sosai bake da kwai kawai aikin dai ne muka sa gaba harka waƙoƙin soyayya muna da su sosai to akwai wanda suka birge ni akwai wani waka a cikin wani album da muka yi daga Allah ne wannan waka gaskiya tana birge ni la kallabin mawaka jamhuriyar Nijar Rashida alfaharin mawaka. madalla abin da ya sauka kenan a yau sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin waɗansu daga cikin hirarraki da kuma batutuwa da muka haska fitila a kai a shirin na wannan shekara mai karewa. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa. A madadin su duka ni alheri ke maku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara mai kamawa. cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri. Moi j'ai de madalla a gaida alheri grace abdu to masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu ja laburan shirin namu na ƙarshe a wunin yau amma zuwa gobe idan allah mai kowa mai kuma ya amince da safe misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin baba mu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni fiona wa mayi nan dudu da kuma wacce ta sada mu da ku malama zainab ni aisha mu'azu da ke muku fatan asibahi ta